muna yi Allah tabaraka wata ta'ala godiya da ya sake dawa da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul anfal kuma muna kan aya ne ta 25 ita ce ayar da take magana wata ko fitnatan la tusibanna na zalamu minkum khassa wanda mun ɗabi tsawon kwanaki muna magana akan wannan abin da ya rage mana shine hadisanmu guda biyu ina jin a kanta wadda kuma za mu fassara su insha Allah sai mu ci gaba da wazkuru iz antum qalil mustad'afun yau sha biyu ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1444 kafin mu ci gaba akwai kamar tambaya ce nake gani ko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ina wa malam addu'a da fatan alkhairi allah ya sa a gama da duniya lafiya amin malam shin malam ya halatta mutum ya bude to ina ganin yana son ya bude mushafi domin tilawa a cikin sallah ta tahajjud na malamai sun tafi da yawa daga cikinsu cewa ya halatta mutum ya bude balle ma yana daga cikin zala ya kwadaitar duk da dai ba a cikin sallah ya kwadaitar ba alkira'atu fil mushaf karatu a cikin Alƙur'ani ko da ka haddace kana kallon ƙur'anin kana karantawa ya fi sama da tilawarsa haka saboda haka karatu a cikin alkur'ani kana kallo yana da matsayi sosai duk da dai cewa ba a cikin sallah ne manzo Allah ya yi wannan ba amma malamai sun ja'izanta cewa mutum in zai yi tahajjud zai iya bude alkur'ani iya kalla ko kuma idan liman yana yin sallar shi kuma yana rike da alkur'ani a baya malamai da yawa sun ja'izanta haka cewa babu wani laifi a ciki wannan zai iya yi na haka ba laifi ba ne mutum ya yi saboda karantawa ana kallo darajar shi daban da kuma ana karanta shi ana kallo a zaharul kalbi mana kan zuciya ake kallonsa ya fi a ce wato tilawarsa ake haka babu laifi mutum ya yi wannan a cikin tahajjud sannan ya ce malam a ja hankalin waɗanda suke amsa waya a lokacin da ake fassara maganar allah don gaskiya suna cutar da mu kuma a cikin masallaci ne na shaida haka to kunji ya ce a cikin masallaci ne kuma ya shaida yin haka yanzu ashe za mu taru anan a cikin masallacin nan mutum ya sun kuya ya amsa waya muna karatu yan wannan minti hamsin din ba za ka iya ba da su ba ma'allah yanzu kuna ganin ya kamata a yi haka to me yasa ake in kuna ganin bai kamata a yi ba a ce dai ka shigo nan ina mamakin musulmi wallahi da yake yi ma Allah taurin kai wallahi allah nan fa shi ya ce kai shuru allah shi ya ce kai shuru shi fa annabi ma da jibrilu yana karatun alƙur'anin nan allah tsawa ya ce la tuharrik bihi lisanak da wannan alƙur'anin ko harshen ka karka yadda ka motsa balle kai magana harshen ka ma karka yadda ka motsa shi allah fa yake gaya wa annabi wannan magana la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi amma a ce yanzu minti hamsin da za mu zauna mai karatu mutum musulmi yana cikin nan ya sunkuya ya yi waya da wani yana kasuwa yanzu ba za ka iya kashewa ba dan allah da kai ake fa ba za ka iya kashewa ba baka ce za ka iya ba to ya kamata a ce muna ba mu alƙur'anin nan eh, ladabi tunda mutum ya zo to gaskiya ya yi haƙuri ya kashe waya ba ma wai magana ka sa a ba ne ka kashe ta kawai don sakawa a salin wani lokacin ni ba na gamsuwa da ka sa a salin a cikin sallah saboda idan ka sa a silent za ta iya ƙara ai na silent ɗin ko to kuma duk yadda ƙaran ya shigo maka to sai hankalinka ya rabu akan sallar ya je kan wannan a takaice idan allah yana son ya maka azaba da wannan zai iya maka saboda ya ce maka ka kaɗe komai ka saka shi a cikin sallarka to yanzu baka kaɗe ba akwai abin da ka shigo masa da shi in ba rahamarsa ce take da yawa ba in ya ga dama zai iya maka azaba da wannan saboda ka saba masa kuma dai na sha gaya muku ta wani manajan banki na sha gaya muku ko na sha gaya muku manajan wani banki ya shiga masallaci yana sallah ogansa take kiransa mace ce ogar kuma ba musulma ba ce shine bayan an gama sallah ta ya fito ya kira ta ya ce mata ai yana masallaci ne ta ce masa to amma dai ta ji ringin din ya shiga ciki it means wayan a kunne ne ya ce mata eh ta ce yanzu gurin ibadar da ya fi ina girma a gurinka inda kake tsammanin za a baka rahama liman yana magana amma kai kabar wayarka take magana ta ce ai mu ba ma shiga coci da waya ba bai ba zai yi ma kawai fasto yana magana wayanka yana magana ba zai taɓa yiwa ba ne ka duba fa yanzu amma kai musulmi allah ne yake maka magana kuma ba za ka yadda ba wallahi shi yasa kuna rena wasu abubuwa shi yasa wani lokaci allah baya wa mutane da dadi saboda abin da kake kallo na rena dokar ubangiji sai ga allah ya maka abin da ba ka tsammani in ka tattara ka bi sai allah ya maka da shi allah a shirye ke maka wani injiniya muka gamu da shi a gindin ka'aba ba misire ne gurin zamanmu ɗaya har ma in ban zo da wuri ba sai ya ajiye mun 'yan takalmansa a gurin saboda masallacin yana cika za mu yi buɗe baki tare za a yi komai haka mu kai muka saba to sai ga irin mutanenmu wani a masallacin ya gane inda nake yan najeriya wani ya kawo min ziyara haka a cikin harami ba muna zaune kenan sai aka tada sallar magariba kiranan kiranan sai wayarsa ta buga shi wanda ya kawo min ziyara ana sallah shi kenan bayan an gidar da sallah sai injiniyan ya ce <laughs> ya ce eh, ya ce sal tambaye shi ya san a gaban wa yake kuwa wallahi abin da ya fara tambaya ke ce sal amama man ya ce a gaban wa yake ka tambaye shi shi ne ya tambaye shi ne ce yana tambaye ka ne a gaban wa kake shi ne sai ya shi na ce bai yi magana ba ya ce sake tambayarsa a gaban waye wallahi malam tambaye shi na ce to ka ba da amsa mana sai in gaya masa shi ya wuce ka ce kana gaban allah ne ba sai kai ka wajen allah ba Kene ce to shi da yanzu ba abin da zai ce na ce to ya ce ba abin da zai ce amma dai ko ba komai a gaban allah muke yanzu ya ce ta yaya ta yaya allan da kake tsammanin rahamarsa ya kamata ka ji tsoron saba masa saboda kana jin tsoron azabarsa amma ka bari wani ya shiga tsakaninka da shi a lokacin da ka kira sunansa ka ce allahu sannan ka ce akbar ka ce allah kuma ka ce ya fi kowa girma kuma ka bar wani ya shigo tsakaninka da shi ya ce ta yaya mutum zai bar wannan bai kamata ba so saboda haka bai kamata a bari ba bai kamata ya zama hakan ba to shi ne muka gama zai tafi sai ce ka gaya masa ya tuba ma Allah ne don ya saba ma Allah yanzu saboda Allah ya ce karye wannan abin kuma ya yi kuma a gaban ɗakin Allah ka tambaye shi ya je wajen mai ɗakin nan ya tuba ya yi ɗawafi yanzu ya nemi gafara malam ka dubi yadda yake ɗaukan abin malam to yanzu wannan kai za ka iya cewa da sallar ka da tasa ɗaya suke ai ka san ya fi ka ikilasi ne kam a zahirin abin da ya nuna ne kam ya fi ka jin wannan al'amari to wannan shi ne amma mu yanzu sai ka ga a masallaci mutum ya bar wayarsa ta wani ma gara ya yake shigowa da ita wani da kalangu ma wani da 'yan mata suna waka shi ne ringin ton ɗinsa duk a masallaci ban san me za ku ce ba a gyara <laughs> to inda ka ce a gyara sai dai a ce a gyara to za ku gyaran kenan to Allah ya sa eh. amma dai ma in an matsa mun zargin kabarin barin wayata a kunne eh kuma in an kira nan dauka musamman ma in matata ta kira ne ina karatu a da garan gaya muku ne aga dai in wani ya kira na ki ɗauka mato amma ita kam in ta kira sai dai in ce ku saurara sai ta gama na ta bidirin sannan a shiga naku in kun yarda sai a rinka yin haka ba za a yarda ba sau da allah muke kamantawa muna son rahamar ubangiji kuma muke kiyayewa wasu abubuwa allah ya ji tausayinmu wannan shi ne abin da ya kamata malam ka karanta mana ko mu karanta hadisan mu guda biyu sai mu shiga aya ta gaba insha Allah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum بكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب تبارك وتعالى يتي واتقوا كجزء فتنة wato ku ji tsoron wata irin fitina da ubangiji ya kawo ta a matsayin nikira ya ce la tusiban allazi na zalamu minkum khassa ba ta samun waɗanda suka yi zalunci daga ku a keɓance ma'anar wannan shine ba za ta ware azzalumai da suka yi fasikanci suka yi zalunci suka yi duk abin da suka yi ba na muni musifar idan ta zo ko fitinar idan ta zo ba za ta ware su ta rinka ɗaɗɗauke su a cikin ku tana musu ba a'a idan ta zo za ta game kowa da kowa ne shi yasa Allah ya ce a tsaye wato a nisance ta kuma a ji tsoronta kuma shi yasa Allah tabaraka baraka Wata'ala wajen daƙile fitina bai yi amfani da wani jinsin malamai kadai ba ya yi amfani da jinsin al'umma ne gaba daya da malaminta da wanda ba malaminta ba da mai kudinta da wanda ba mai kudinta ba da mai mulkinta da wanda ba mai mulkinta ba da jahilinta da matalaucinta duka Bangiji ya tattara su ya ce kowa ya ɗauki mataki na daƙila fitina idan fitina ta taso kuma shi kada ya yadda ya tayar da ita hasali ma an ce tana bacci kuma allah an ci masu ta da ita saboda idan an tsokalo ta ba a san inda za ta tsaya ba allah ya ce ku sani lallai shi allah mai tsananin ukuba ne mun ga hadisai da manzon allah ya magana a ƙarƙashin wannan aya ibnu kasir ya ruwaito su kuma da ruwaya dukkansu daga ruwaya ta Hassan sai sahihi sai kuma ruwaya da take jayida duka mun gani hadisin da muka tsaya a kansa ne. wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana wadda kuma huzaifa yake magana a kansa cewa ga wasu mutane a cikin jirgin ruwa akwai wasu mutane a martabar first class suna can sama sannan kuma akwai wasu mutane su kuma suna ƙarƙashi na ƙasan ne suke cewa suna da haƙƙi kuma suna da right na su huda wannan jirgin ruwan ruwa ya shigo musu domin su biya bukatunsu su sha to su first class da suke sama in an fuda jirgi ta ƙasar ruwa ya shigo za su tsira idan ruwa ya shigo ba za su tsira ba wannan shine haƙiƙanin misalin da annabi ya bayar na idan al'umma tana kallo ana laifi kuma ta shiru to ba za ta tsira ba da mutanen saman nan first class sun yi shiru aka fu da jirgin nan annabi cewa ya dukkan su halaku dukkan su za su halaka amma da suka yi kokari suka hana misali wa in aka zo ala aidihim idan suka kame hannun waɗannan mutane masu son su fu da jirgi na jau jami'an dukkan su gaba ɗaya za su tsira to wannan shi ne idan misali a anguwarku an kafa gidan rawa kuma kuna zaune kuna kallo ba wanda ya yi magana to kada ku yi tsammanin 'ya'yanku nan gaba ba za su zamanto 'yan rawa ba idan wani ya zo ya kafa fina-finai na kallo a anguwarku yana karban kudin yara kuna ganin ba komai yake ba to shikenan in an jima kadan ƴaƴan ku za su fara yi idan wani ya zo da kitso yana yawo saboda shi dan bol ne yana yana kokkofin ko yana koyi da wani kafirin duniya da ya gani ko wani shaƙi kuka bar shi a haka to yaran ku za su fara yi idan wani ya zo yana yawo da gajeren wando yana nuna kattin cinya saboda ya ga wani kafiri yanayi. kuka bari to nan 'ya'yanku na yan jima za su koya idan wata shaidaniya ta zo ta kafa wani shaidanci a anguwa kuma aka barta ta ci gaba da yi to nan gaba 'ya'yanku na za su fara yi shi yasa shi addini dukkan hanyoyin barna idan wani ya zo da su tsare su yake shi yasa kafin a kai ga zina sai ya ce a rufe idan ita kuma mace ta yi fitar da ya kamata duk matakai ne wanda allah baya son a kai ga wancan damar saboda idan an bari mata suna yawo tsirara suna nuna jikinsu ba a rufe ba to in an yi wasa wani da karfin tsiyama zai yi zinar to waɗannan duka allah yana bin hanyoyi ne ta yadda za a yi dakatar da wasu abubuwa shi yasa al'amru bil ma'ruf ya zamanto tushen zaman lafiya a cikin al'umma da gwamnatoci da sarakuna da 'yan majalisu da 'yan kasuwa da dukkan sauran al'umma sun san abin da malamai suka kare musu a zamantakewarsu da irin amfanin da suke musu domin fa al'amuru bil ma'arufi shi kadai yana sa a amsa addu'ar mutane shi kadai a yi umarni da abu mai kyau a hannun mummuna aiki shi kadai yana sa a rangwanta muku shi yasa ma za mu ga duk hadisan da muka karanta a baya ai sun yi magana la ta'murunna bil ma'ruf ne wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu bi azabin ko kuma ana tsammanin Allah zai game ku da azaba idan ba ku umurni da abu mai kyau ashe kenan umurni da abu mai kyau babban lamari ne wanda shi kadai yana iya samu al'umma mafita to shi yasa dukkan hanyoyi na barna to Allah bai yadda a bar su masu yin su suna yi da wasa da wasa ana kallon su to in an jima halakar da al'umma za su wannan shine abin da yake faruwa mutum ne ya zagi wani sai ya ga an kyale shi to gobe makami zai dauka in ba sa ba sai ya ci gaba da yin abin da ya ga dama wannan ita ce matsalar da ake samu kuma gaskiyar magana shine umarni da abu mai kyau da hana munanan ayyuka sun yi karanci a cikin wannan al'umma domin kai hatta ma abubuwan da suke ga suna ana kallon su suna cutarwa a fili za ga mutane a unguwanni ba sa iya magana sai dai wani yana jin tsoron wai bakin jini kada a ce ya yi magana shi yasa za ka ga ana taɓarna a unguwa ba mai yin magana saboda in kai magana sai a ce wani ya rinka tunanin cewa ko ka yi kaza saboda haka shi shi yasa ba zai yi magana ba amma kuma za ka ɗauki zunubi don a sake ala zam mutumin da yake yin shiru a kan laifi to shi ma mai laifi ne duk ɗaya kuke sawa da haka ko dai ka yi magana ka hana ko kuma a'a ko kuma ya zamanto cewa a game ku da wannan to shi yasa annabi anan sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa in tarakuhum wa amruhum idan aka bar su da al'amarin al'amarinsu halaku jami'an za su halaka gaba ɗaya wa in aka zo ala aidihim najaw idan kuma an bar su a idan aka rike hannayensu to za su tsira hadisi na hudu akan wannan babu shine hadisin da imamu ahmad ya fitar da shi kala haddasana husaini kala haddasana khalaf bin khalifa allais an alqamata marsat an maruf bin an ummi salma zaujin nabi daga matar annabi sallallahu ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ya ce na ji allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi yana cewa na ji allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iza zaharatil ma'asi fi ummati ya ce idan wato al al-ma'asi zunubai suka bayyana ayyukan sako suka bayyana fi ummati a cikin al'ummata ammahumullahu bi azabin min indihi Allah ya ce zai game azaba zai game su da azaba daga wajensa jama'a kun ji idan ayyukan saƙo suka bayyana cikin al'umma to Allah ya ce wato zai game mutane da azaba idan saƙo suka yawa a cikin al'umma yanzu aikin saƙo ya yawa a wannan al'ummar to allah ya ce zai game mutane da azaba daga wajensa kuma idan an ce azaba akwai mai hankalin da hankalinsa zai gaya masa ya ce a to ai ba mu ga wuta tana ci balbal ba saboda an ce azaba shi a tunaninsa kawai yanzu azabar jahannama ce a jahannama ba za ta zo duniya ba sai bayan an mutu duk mai shiganta zai shiga kamar yadda aljanna ba za ta zo wannan duniyar ba komin da'ar masu da'a sai an mutu za a shiga aljanna amma ba dama wai yanzu don masu da'a sun yi da'a shikenan sai Allah ya kawo aljanna ko abincin aljanna ba zai shigo wannan duniyar ba saboda hadisin imamu bukhari nake tsammani ko hadisin imamu muslim wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah an nuna masa aljanna har ya kai kamar zai tabo ya ce na ga 'ya'yan itatuwa iri daban-daban na so in ɗebo da talawaltum da kun samu wannan abu ke to da an samu kuma an ɗiba an ba ku har in kun ci ku shi kenan wa ma baƙiyatin duniya ai da duniya ba za ta wanzu ba don ba a cin abincin gidan aljanna sai duniya ta tashi kaga kenan wannan aljanna tana nan wuta ma tana nan to in allah ya ce zai game mutane da azaba to azaba nau'i nau'i ne malamai sun tafi akan cewa shi Allah yana iya mutane azaba da duk abin da baka tsammani domin Allah ya ga dama zai yi maka azaba da matarka sai ta zama azaba a kanka Allah ya ga dama sai maka azaba da yayanka in ya ga dama ya maka azaba da makwabtanka in ya ga dama ya maka azaba da dukiyar da ka nema kudin da ka nema ka tara in ya ga dama da su zai maka azaba idan ya ga dama kuma da wasu abubuwa na daban kai tsadar kaya ma musifa ce domin ai annabi ya yi addu'ar an yi tsadar kaya a wani lokaci a kafuran makka da suka matsa masa saboda a tsada ita ma musifa ce wadda allah yake wa mutane azaba in kuma ya ga dama sai muku azaba da tsoro ya saka muku tsoro kowa bai yadda da kowa ba duk wannan yana idan ya ga dama sai ya cusa maka jin haushin wasu mutane shi ma nau'i ne na azaba ka in ga dama Allah sai ya hana ka bacci da daddare shi ma nau'i ne na azaba kai ta juyi kuma ka kasa nafila kuma ba za ka yi zikiri ba kuma kana nan a zaune duk wanda ya zo kira ka sai ka ce mm. amma kuma ka kasa bacci musifa ce to shi yasa Allah ya ce idan zunubi ya bayyana zan game ku da azaba saboda nau'o'in azaban iri daban-daban ne yadda Allah yake ba wai dole sai azabar lahira ce za a kawo ba faƙultu ummi salma sai ta ce ya rasulallah ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato amma fihim unasun salihun a cikinsu ma akwai salihai sai a musu azaba cewa za a game su da azaba ta a cikinsu ma akwai salihai sai a musu azaba ya manzan allah ƙala bala annabi ya ce iyi allah zai musu azaba ƙalar sai ta ce fa kaifa na ulaik to ya waɗannan za su ƙala sai annabi ya ce yusibuhum ma asaban nas wato abinda duk ya samu waɗancan na musifar da suka yi laifi to zai samu salihan su ma da ba su yi laifin ba abinda ya samu waɗancan zai samu waɗannan summa yusirruna ila magfiratin min Allah wa radiwan daga baya sa koma zuwa ga gafarar ubangiji da yaddar ubangiji kamar hadisin da aka ce masu kawo hari a ka'aba karshen zamani za su kawo ma ka'aba hari su zo su rusa ta to Allah zai kama na farkon su da na ƙarshensu duk sai an halaka su har jama'ar da take ariyan gurin sai Allah ya halaka gaba daya. to me laifin waɗanda kuma su ba su yi wannan ba annabi ya ce musifar waɗancan ne ta shafe su amma idan an je alkiyama sai allah ya tace waɗanda ba su yi laifin ba kuma a saka su cikin rahama amma dai musifar waɗannan ta shafe su wannan yana nuna maka cewa kenan akwai masu laifi da za su yi laifi kuma ya shafi al'umma to idan ku haka lamarin yake ashe kamata ya yi kenan da hukumomi da masu anguwanni da gwamnatoci da wane ne duka sai a yi ɗamarar hana laifi a cikin al'umma domin gudun kada musifar ta zo ta game kowa da kowa wannan shine abin da ya dace a yi hadisi na biyar akan wannan shine hadisin imamu ahmad قال حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min qaumin babu wasu mutane ya amaluna bil ma'asi waɗanda za su yi aiki da zunubi su rinka aikata aikin zunubi wa fihim rajulun a cikinsu akwai wani mutum da ya zamanto ya fi su girma ko ya fi su ɗaukaka ko kuma ya fi su bai hana su ba la na kuma ba su canza ba ba su daina ba ba a hana su ba ba wanda ya musu magana suna aikata laifi illa ammahumullahu bi iqabin saba asabahumul iqab sai Allah ya game waɗannan mutanen da uquba ko kuma ya zamanto ya samar musu da uquba wannan shi ma yana ƙarfafa abin da muka wuce a baya cewa kenan idan mutane suka zamanto ba sa iya hana mummunan abu suna kallo ana aikatawa to su jira allah tabaraka wa ta'ala wato zai kawo musu hukuma hadisi na shida shine har yanzu ruwayar Imam ahmad kala haddasana muhammad bin ja'far kala haddasana shu'ba sami'tu aba ishaq yuhaddis an ubaidillah ibn jarir an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma min yi yu'malu fihim bil ma'asi babu wasu mutane da za a rinka aikata aikin zunubi a cikinsu sannan suna da matsayin da za su hana kuma mutanen da suke aikata zunuban nan yawan su bai kai ma yawan mutanen da suke bin allah ba sai masu yawan bin allah ɗin suka yi shiru aka bar masu zunubin suka zama 'yan kanan ai yanzu masu zunubin yawanci ba za su kai ma masu abin nan ba ko saboda idan ka shiga anguwa masu zunubi su ne kadan ko ai dama na filin muke magana na sirri kan ai baka san shi ba yawa abin da ya bayyana ya shi ma hadisin cewa zaharatul ma'asi zunubin da ya bayyana abin da bai bayyana ba ba ka da magana a kansa wanda ya bayyana shi ne kawai ake da magana a kansa to za ka samu masu laifi su ne kaɗan to kuma irin wannan ne maganar bahaushe take iya zuwa wai wake ɗaya shi ke ɓata miya sai ka samu mai zunubi shi kaɗai ya jawo ma anguwa guda bala'i saboda ba a hana shi ba shi za annabi ya ce duk yawan kunnan inda za a aikata aikin zunubi a fili ana kallo kuma yawan naku ya zama ba wanda zai hana ba wanda zai yi magana to Allah zai game ku da azaba an gane wannan yana faruwa kaga ba a yi wa mutane magana ba a hana su komai don haka suna, yin abin da suka ga dama a nan hadisi na bakwai shine na ƙarshe wa qala al-imam ahmad imam yake cewa sufyan qala haddathana jami' rashidi an munzir an al-hasan ibn muhammad an imra'atihi an annabi sallallahu alaihi su'u idan mummunan abu ya bayyana fil ardi a cikin ƙasa shine zunubai kenan anzalallahu bi ahalil ardi ba'sahu Allah zai saukar da azabarsa wa mutanen wannan ƙasar wa fihim ahlu ta'atillah a cikin su akwai masu bin Allah amma Allah zai kawo azabar qala na'am yace summa yasirruna ila rahmatillah sannan bayan an koma ga Allah to ya zamanto masu tsira za su tsira dukan waɗannan hadisai da muka karanta idan muka dunkule su da ayar gaba ɗaya dukkansu za mu ga cewa suna umarni ne da cewa mutane su hana mummunan aiki a hana mummunan aiki a ce kuma a yi kyakkyawa wannan ita ce hanya ta tsira daga dukkan wata fitina to ka ga yanzu wato kusan umarni da abu mai kyawun ya tsaya ne kawai daga wajen malamai su ne suke fada kullum kuma kowa yana ji suna fada ko ba a ji duk mutane sun ba da shaida cewa ana wa'azi a rediyo a talabijin a jaridu kowa ya shaida haka to kenan yanzu ko ku kun ba da shaidar malamai dai sun isar muku da sako kuma kun yadda ko kun yadda ba ku da wani uzuri a ah, yi eh mana in ba ku yadda ba ku ce ba ku yadda ba kawai ku ce malamai ba su isar ba ba ku da uzuri kenan ai magana za ku yi sosai ba ku da uzuri ko <laughs> ba ku da uzuri saboda an isar da sako kowa ya ji saboda haka kenan idan ba a yi ba to sai a jira akwai waɗanda ya kamata su fito su yi umarni da abu mai kyau kuma su saka ƙarfin hukuma su ne gwamnati daga cikin haƙƙin da muka ɗora ma eh, shari'a ta ɗora ma cewa gwamna a wanda a karatunmu na fada mun faɗa dole ya rinka umarni da abu mai kyau ya hana munanan ayyuka saboda da haka ne ƙasarsa za ta kyau shi za ka ga a magabata gwamnoni su ne limaman masallacin juma'a kuma shugaban ƙasa idan ya je wata jiha to gwamna ma mamu yake dawa shi ne yake zama liman shugaban ƙasa duk garin da ya je ziyara shi je ja sallah to sai allah ya kawo wani irin abu su waɗannan gwamnonin ma da ake da su su kwata-kwata ma sun ce ba ruwansu da addini haka suke faɗa a kamfen ɗinsu ba su da bambancin addini da su da kafirai duk ɗaya ne ah, ba haka ba ne a duk wanda ya faɗa haka ai ya tuna nuna haka ne da kai da wanda ba musulmi ba duk ɗaya ne shi kuma Allah tambaye ka yake afa ja'alul muslimina kal mujrimin yanzu za mu sa musulmi ya zama kawai mujrimi shi yasa sardauna ya ki yarda da wannan lafazin an yi an yi akan cewa ya zama ɗaya ba bambancin addini ya ce a kaga shi dole ranar juma'a zai je masallaci kuma sauran ranakun duniya dole zai je masallaci sau biyar kai kuma baka zuwa ya ce sai ranar lahadi za ka je coci tuya za a yi mu zama ɗaya da kai ya ce kuma ni mutumin sokoto kai inyamuri inyamuri ne zai dawo mutumin sokoto ko mutumin sokoto zai dawo inyamuri in ka ce ba bambancin kabila ba akwai bambanci ko babu sai ya ce abinda nake so da kai waɗannan mutanen suna buƙatar adalci da kyautata rayuwarsu ni ranar juma'a zan tafi masallaci kai ka tafi coci ranar lahadi idan muka zo da ni da kai wajibi ne mu yi ma duk 'yan ƙasa adalci za a zauna lafiya ko wara a zauna ba shi magana ta ƙare amma ka fito kana cewa allahu akbar kuma ka zo kana cewa ba ka da bambanci da kafiri to ina amfanin allahu akbar ɗinka su ba su da bambancin addini ba su da bambancin ƙabi wannan maganar fa tana da girman gaske allah ya tsarkake ya ce tabbataccen addini dai a gunarsa shine na musulunci in ma akwai wani to ba shi ba karɓansa yake ba to shi yasa waɗancan suka zamanto sun tsira domin yadda za a yi gwamna ya zo kawai ya hau kan mimbari ranar juma'a ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya har dai ya ayyuhal amanu ya ayyuhan nasu kazo kana cewa taqu ya ayyuhan nasu ai dole maganar yadda take fitowa da zuciyar da za ta shiga da bambanci da wani liman ne da zai zo ya tsaya yana wannan maganar maganganun da bambanci girman maganar daga inda take fitowa kuma tasirinta a zukatan waɗanda za su je zai zama daban-daban shi ya sa waɗancan idan suka yi ba al'umma take bi saboda mai mulki ne yake magana kuma ya tsaya bisa adalci ya tsaya bisa tsare haƙoƙi kwarjininsa da abin da Allah ke zuba masa na yayi waɗannan maganganu daban suke shi yasa su suke jan sallah suke komai to ina ga sarakuna su galibi an bar su da da rawani da manyan riguna kuma an saka su a zaure an ajiye su wadda ai gara ka bar ni in tafi yawo ko duk wata fawa an kwace a hannunsu ba su da ita tunda yanzu mai mulki ma ana kwatanta shi da mai sarauta in aka yi wasa kansila sai ya zo ya rinka masa abin da ba shi kenan ko sannan kuma sai a zo a rinka yaudararsu a ce kai ne uban ƙasa ko ku ne iyayen ƙasa iyayen ƙasa ina iyayen ƙasa ina uban ƙasa sai na nemi izinin ka zan fita ka ce mun ni ne uban ƙasa yaudara ta kake yi ni ne uban ƙasar kuma sai ka ban izini in fita kuma ka ce mun uban ƙasa ne ni ko kuna ganin ba yaudara a ciki yaudara ce wannan idan ni ne uban ƙasa to kai gwamna ma in za ka fita sai na ba da izini don ni ne ubanta balle a mulkance a al'adance a konstitucance ni ba a san iya shekaru na ba a kan mulki sai na mutu kai kuma tun baka hau ba an ce hudu ne ko takwas ba haka ba ne kenan ma a kan mulkin na fi ka tsawon rai za ka tafi kabar ne ta yaya a cikin mulki na aka haife ka ka zo ka zama ubana ko ba ka ba ne a ah, ku kalli maganar a cikin mulki na aka haife ka domin ina kan sarauta ka zo ka fara takara harkaci aka haife ka ka zama wannan kuma ya za a yi ka zo ka zama kai ne yanzu an taba haifuwan ɗa sannan yanzu yana ba ma ubansa izini wannan duka yaudara ce aka jagwalgwala abubuwa aka dagula su aka aje aka ba su ƙwarai da gaske aka ba su tsoro shi kenan sai aka zaunar da su ga sunan duk gidajen nan tutoci ne na shehu usman dan fodiyo duk shi ne kafa su amma yau kaga yadda aka dawo da su wai duk wanda zai fita sai ya nemi izini sharrin bature sharrin su haka suka karya saboda lokacin da turawa suka yi wannan abun sarakunan nan da ajami suke aiki ba sa ma rubutun boko da ajami ake duk hukunce-hukunce da rubutun arabiya ake aiki a ofis suka zo suka kakkarye waɗannan abubuwa suka lalata su suka kawo wasu mutane kamar dujal wadda shi ba idanunsa guda ɗaya ne dujal ido ɗaya yake da shi duniya kawai yake gani bai iya ganin lahira ba shi kuma addini da duniya da lahira duk kallonsu yake saboda addini idanunsa biyu zai kallo maka alherin duniya ya dora ka ya kallo maka sharrin duniya ya ce kar yi ya kallo maka alherin lahira ya ce yi ya kallo sharrin da ke cikin lahira ya ce kar yi ya gaya maka makomarka saboda shi basira yake da shi addini amma idan ka samu dujal mai son duniya wanda duniyar kawai ya sa to ita yake kallo to waɗannan su ne matsaloli to balle ka yi tsammanin wai yanzu sarakuna za su iya fitowa su yi wata magana ko shi wa'azi ko wani abu mai kama da haka su karan kansu suna karkashin barazana tunda yanzu in ka fita ma kai tafiya ba a sani ba to kawai in ba sa ba sai a baka kwairi a ce sarki ya yi tafiya bai zo ya nemi izini ba ba haka ba ne kuma a haɗa ka da wani ɗan yaro shi yake maka kwairin to ai kun ga daga nan abubuwa sun tafi sun tafi ta sun sun tafi lalacewa a takaice dukkan al'ummar da ta zauna babu umarni da abu mai kyau a cikinta kuma babu hana mummunan ayyuka to ta jira Allah zai mata azaba da nau'o'in abubuwan da na faɗa a baya don haka sai a yi ƙoƙari ya kamata gwamnoni su rinka fitowa suna wa'azi ya kamata ciyamomi na lokal gamman su rinka fitowa suna wa'azi ya kamata sarakuna su rinka fitowa suna yin wa'azi ya kamata masu anguwanni su rinka yin wa'azi ya kamata magidanta su rinka yi wa gidajensu wa'azi saboda duk waɗannan idan aka ɗauka duka to shikenan ƙasa za ta yi kyau wallahi da al'amuru bil ma'aruf da wannan ayu anil munkar da su ne Allah ya gyara duniya duk duniya a ɓace take da sai da Allah ya naɗa annabawa ya ce ku je ku yi ta umarni da abu mai kyau kuma duk mummunan abu ku hana ta haka ne kawai za a samu gyaruwar ƙasa kuma Allah ya saka dokoki wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku ɓata mun ƙasa ta bayan na gyara ta inji Allah domin gwamna ma haka ya samu ƙasar sarki ma haka ya ganta ni na kafa ta na kuma saka mata dokoki kuma duk abin da zai gyara ƙasa na yi shi kuma duk abin da zai ciyar da ku na saka shi a cikin ƙasa zan ke fitar muku shi lokaci lokaci in kawo damina in fitar muku da tsirrai in ba ku abinci na muku dabbobi na muku 'ya'yan itace na muku arziki na yi muku komai kar ku bata mun ta da fasadi ni na yi ƙasa na ajiye ku ku ci arziki na ku bauta mu ku dawo gare ni kuma in sa ku a aljanna duk fa wannan Allah ne wa mutane sannan yanzu mutane su zo su kama zina su kama cutar mutane su rinka cin riba su ƙi yin abin da Allah ya ce a yi yara ƙanana su yi zina a unguwanni ba mai hana su a yi ta fasadi ba mai hanawa ba mai cewa open abin takaici ma hukumomi da ake da su a wani lokacin su suke agazawa bisawa ta barnar su suke sake masu barna da kuma duk da haka ana tsammanin sai a zo a zauna lafiya e ku saba ma Allah yanzu in ka isa ka gwada ka gani wallahi ka samu wani dan fili kawai kai gini ka kana gidan sama haka kawai kai sai kamar na wata tuta ko ko ko ko ko baka ko koriya ko wani abu mai kama da haka kawai sai ka rubuta ofishin gwamna ne na biyu a jiha ka ga yadda za su yi da kai eh kawai in ka ga gidan wancan yana ta kudu ka ce to kai ne gwamnan arewa gidanka ta arewa nan haka duk karkashin ka suke za ka ga wasu za su zo wallahi to shi Allah shi ne zai yi ƙasa kawai wani ya zo ya kafa barna a ciki kuma a kyale shi kuma Allah ya yi galala shi kenan kai ta barna kuma a kyale ka amma ga wani akan mulki ka kafa ofis ya sa an kama ka idan wani ku yana jin jarumi ne ya gwada wallahi ta je ta nan arewa ya gina gida kawai ya ce shi ma gwamna ne ya gwada wallahi nan da wata biyu ya ka gwada kafin a rantsar ka ga yadda za a yi za ka gwada ko a wani misali ne ka gwada wannan fa wadda ya zo ya samu Allah ya yi kasar ne yake wannan da kai haka ne ko ba shi ya kasar ba tukunna to ina ga Allah da shi ne ya yi kasar ka zo ka kafa masa barna a ciki kuma ya ma kashe da ya ce karka masa barna mai yasa Allah ba zai game mutane da azaba ba shi za annabi ya ce kawai in dai barna ta bayyana to zan gama ku da azaba Allah zai game ku da azaba kuma ya game mutane da azabar yanzu azabar a fili take yanzu ko halin da mutane suke ciki na ɗanɗanar kudansu da suke yanzu musifa ce a yanzu haka da ake ciki wasu kuro antum ko na'am واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم نعم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan aya da muka wuce ta wata kofit natan bayan ya gama da wannan sai yake tunatar ma da sahabbai wani hali da suka samu kansu a baya na wahala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya kawar da wannan wahalar ya karfafe su ya azurta su da abubuwa hakika sahabbai sun sha wahala a hannun waɗanda suke ba su da imani a zaman da aka yi garin makka har aka zo aka yi hijira ubangiji ya ce wazkuru ku tuna iz antum qalilun a lokacin da kuke yan kaɗan domin annabi ya fara shi kaɗai aka yi mawahayi ya zo matar shi ta yadda ya zo abubakar ya karɓa ya zo aka fara ana shigowa ɗai ɗai ɗai ana musu azaba iri daban-daban yan kaɗan suke mustat'afuna waɗanda aka raunana raunana su aka saboda ba su da yawa an raunanar da su fil ardi a cikin ƙasa ta kafuna kuna jin ma tsoron an ya kattafa kumun nas mutane za su kai muku hari kuna jin tsoron za a kai muku hari fa'awakum allah sai ce sai na tattaro ku na tattara ku a guri ɗaya wa ayyadakum bi nasrihi na karfafe ku da taimako na inji Allah wa razaqakum na kuma azurta ku min at-tayyibati daga tsarkakan abubuwa la'allakum tashkuru ko cewa ku za ku gode mu ibnu kasir yake cewa yunabbihu Allahu ta'ala ibadahu almu'minina ala ni'amihi alaihim Allah yana faɗakar da muminai ne a wannan gurin a bisa ni'imomi da ya yi musu iri daban-daban da ya yi a kansu wa ihsanihi ilaihim da kuma kyautatawar da ya yi musu a gare su Hai su kanu kalilan da can yan kaɗan ne fa kassarahum Allah ya mai da su masu yawa wa mustadafina masu rauni ne a bayan ƙasa kha'ifina suna jin tsoro kada a kashe su fa qawwahum wa nasarahum Allah ya ƙarfafa su ya taimake su wa fuqara'an ala suka zamanto matalauta ne ba su da komai ba kudin ba komai don kasuwanci ma an katse yi da su farazaqahum min at-tayyibat ya azurta su daga tsarkakan abubuwa wastaksarahum ya mai da su masu yawa fa ata'uhu don haka suka bi Allah wamtasalu jami'a amrahu suka sadar da dukkan al'amarin da Allah ta baraka wata ya wa hadha kana halal mu'minin wannan shine halin mu'mini a farko hala maqamihim bi makka wannan shine matsayin su a lokacin da suke zaune a garin makka qalilin yan kadan ne a mustakhfin masu tsoro ne waɗanda suke jin tsoron za a halakar da su ya kafu na an ya takhattafahumun nas suna jin tsoron mutane za su fafce su su kai musu hari min sa'ir biladillahi min mushrikin wa majusin wa rumi duk waɗannan duniya ta saka musu idanu daga mushrikan makka da majusawa pagans marasa addini da rumawa kafiran rumawa musulmai a wancan lokacin su kadai ne fa a duniya musulman 'yan kadan ne suna jin tsoron za a iya kawo musu hari waɗannan dukkansu kulluhum a ada'un lahu dukkansu maƙiyan musulmai ne liƙillatihim wa adami quwwatihim saboda ƙarancin musulmai da kuma rashin ƙarfinsu falam zalzali ka da'abahu haka al'adarsu take bata gushe ba hatta azina lahum fil hijra ila madina haka halin su yake har Allah tabaraka wa ta'ala ya musu izini ya su hijira su koma madina da suka koma ne fa awahum ilaiha sai Allah ya karfafe su ya tattara su a madina ya ba su har suka kafa gwamnati an gane wa qayyada lahum ahla awa wa nasaru Allah ya karfafe su ya taimake su yawma badrin wa gairi ranar badar ya ba su nasara suka ci nasara akan waɗanda suke kafirai wa asau bi amwalihim suka kwashi dukiya da ganima ta waɗancan an gane haka Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe su akan wannan shi yasa Allah ya ce wazkuru kutina iz antum qalilun lokacin da kuke yan kaɗan ya kasance wato larabawa a wancan hali ko halin a wannan lokacin an same su ne wato a zallar nasu zullan kamar sun fi kowa kaskanci a wancan lokacin larabawa sun fi kowa ɗodin wa ashqahum aishan kuma sun fi kowa wahalar rayuwa wa ajwa'ahum butunan kuma sun fi kowa yunwar ciki saboda babu arziki ma a ƙasar haka Allah ya tada annabi a cikinsu ba su da abinci ba su da ruwan sha ba su da komai duk ƙabilun duniya ba wanda ya kai su talauci a lokacin larabawan haka Allah ya tada su wa arahu juludan ba kuma wanda ya fi su rashin tsiraici sun fi kowa tsiraici don tufafi ma da za a sa babu garin makka da haka yake wa abu ya nuhu dalalan kuma sun fi kowa bayyanuwar bata don yan caca ne mashaya giya masu caca masu kashe juna su haka kasar larabawa take a wancan lokacin amma haka allah ya tada annabi a ciki man asha minhum asha shaqiyan duk wanda ya girma ya rayu to zai rayu akan shaqi ne tababbe wa man mata minhum rudiya finnar duk wanda ya mutu daga cikinsu kawai wuta zai tafi saboda halinsa mummuna an gane haka suke cin junansu yake cewa wallahi ma na'lamu qabilan ba mu san wata kabila ba min hadir ahlil ard yawma idhin a wannan lokacin ba mu san wata kabila ba a duk duniya kanu a sharra manzilan minhum ba wata kabilar da ta kai larabawa mafi sharrin masauki a wancan lokacin to amma gurubiyar da addini ya mai da su a yanzu yanzu ba sha'awar su ake ba zuwa garin ma ake da kowa yana sha'awa ja'ala af'idatan nasu ilaihim Allah ya sanya zukatan mutane zuwa gare su amma a wancan lokaci kafin zuwa musulunci babu wata kabila a bayan ƙasa da ta fi larabawa sharri kuma ita ce tafi kowa tsiraici kuma ita tafi kowa yunwa kuma ita tafi kowa talauci kuma ita tafi kowa shakiyanci hatta ja Allahu bil Islam har da sai da Allah ya zo da musulunci fa makkana bihi fil bilad ya tabbatar da musulunci a cikin garuruwan wa wasa bihi fil rizq da musulunci ya yalwata musu arziki wa ja'alahum bihi mulukan ala riqabin nas suka dawo su ne masu mulki akan mutane wa bil islami a'ata Allahu ma ra'aytu duk abin da kuka gani yanzu a kasar bakka da musulunci aka same shi ko ma mai ka gani yanzu musulunci ne ya samar da shi fashkuru lillah ni'amahu ku gode ma Allah ni'imar da ya yi muku fa inna rabbakum mun'imun yuhibbu shukur Allah shine mai ni'imtawa yana son masu godewa wa ahlu shukuri fi mazidin min Allah duk waɗanda suka gode ma Allah to sun cancanci a ƙara musu kun san najeriya ta kai wani hali kamar mai kama da irin wannan a wasu lokuta a baya wanda an kai lokacin da mutane suke zubar da shinkafa makaroni ko yanzu suna neman ta ko ko an kai lokacin da kuke cewa tana wari an kai lokacin da kuka yi ta almubazzaranci a ƙasar nan kuna gadara da man fetur yanzu Allah ya ɗauki man fetur yake muku azaba da shi ayar da take cikin suratul ah, suratul an'am ta bayyana wannan idan ka kalle ta za ka kalli foton najeriya exactly yadda najeriya take a baya da yanzu saboda baɗaranci da mutane suka yi barna da mutane suka yi da abubuwa allah yanzu ya zo ya kama mutane gobe ma ƙarisa insha allah yanzu lokaci ya karato mana za mu aje a nan